Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta ce ta kammala aikin ba da katin zaɓe na dindindin a jihar Niger. Hukumar zaben dai ta ce ta samu nasara aikin domin kuwa sama da kashi saba'in na mutanen jihar Niger sun samu katin zaben nasu. Madaki Muhammad Wase shine jami'in yada labarai na hukumar zaben a jihar Niger. cikin ikon Allah muna tsammanin mu samu fiye da kashi saba'in na mutane a wannan su. to kuma wannan abin ba a cewa an gama ba kenan a'a wanda ba samu halarta ba suna iya zuwa ofis ɗinmu na kananan hukumomi su karɓi wayannan katitika amurka daga nan har zuwa kusan lokacin zaɓe yana buɗe insha Allah. to amma ana ta gefen jam'iyyar adawa ta apc a jihar niger ta ce ko kaɗan bata gamsu da yadda aikin ba da katin zaben ya gudana ba Mr. Jonathan Batsa shine jami'in yada labarai na jam'iyyar ta APC a jihar Niger. Akwai matsala ma ba matsala ba akwai matsaloli Wa'anda su ba su gan sunansu ba. wannan katin za a yi amfani kadin ba za su iya kada su ba yanzu kuma shi an ce continue registration mutane na zuwa wurare da yawa inec sun ki kai mashin yau akwai wuraren da aka je da dama cikin garin mai na ba mashin can ce da ba mashin su inec sun ce an samu kusan kashi saba'in da biyar na mutanen Niger da suka samu wannan kati a wannan karya ce eh, kuma muna bayani muna so su yi mana bayani ya suka ya suka yi wannan statistics din ya suka samu wannan number A ɓangaren jam'iyyar PDP mai rike da madafin iko kuwa, na kira mataimakin shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Niger barista Tanko Beji domin jin matsayinsu a kan wannan lamari, amma sai ya bayyana cewa. not I'm just on my way back. ya ce a gaskiya ba ni a matsayin da zan ce komai a kan wannan abu domin kuwa kimanin mako guda kenan ba na nan na yi tafiya yanzu nake dawowa mina a halin da ake ciki dai sabon kwamishinan hukumar zaben da aka turo jihar Niger Nasiru Ayilara ya ce zai iya yin sa wajen tabbatar da ganin an yi sahihin zaben. But I can assure you with what INEC is doing generally now, uh, the people of Nigeria could be assured that they are going to have free, fair and a credible election. ya ce ina tabbatar da cewa bisa ga abin da hukumar zaben ke yi 'yan najeriya sun tabbatar da cewa za a samu zaɓe ingantacce mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya